والسلام على رسول الله اللهم ألهمنا الصواب وجنبنا الأخطاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau sha takwas ga wata Ramadan hijiran manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in daidai. ya dace da ashirin da uku ga watan biyar miladiya ta annabi isa alaihi salam dubu biyu da sha tara Allah da ikonsa ya dawo da mu wannan masallaci na albarkawa mai albarka domin ci gaba da karatun tafsirin musuratu maryam za mu tashi aya ta saba'in da takwas muna da tambaya to mu ji su wa alaikum assalam wa rahmatullah kada ka daina yana cewa yana kyautata ma iyali amma in ya zo ganinta sai ta ƙi ba ta yadda ya ganta to wai ya daina kyautata mata Mm-hmm. ka ƙara kyautata mata ana cewa ka kyautata ma ɗan adam iya kyautatawa ba abin da zai lankwaso shi sai ihsanin kuma shi mai kyautatawa kullum yana cin gajiyar kyautatawansa tun a duniya in ahsantum ahsantum li anfusikum alqur'ani yana cewa in kuka kyautata kun kyautata ma kawunanku ne ahsan ila nasi tasta'bid qulubahum ka kyautata ma dan adam sai ka mallaki zukatansu su bi ka sau da ƙafa a lokaci guda ke da kika ƙi yadda da miji babu dalili kina cikin tsinuwan Allah ta'ala har sai da kika yadda madaman kin yadda kin aure shi ɗa'a dole ne biyayya wajibi mas'ala idan ka ci gaba da mata duk abin da ya dace ka kyautatawa sai ta ƙara tamarudi tana ganin ta isa ne sarauniya to wannan shine kuma Allah ta'ala ya kira shi annushuz ya ba mu hukunci kala uku matakan da za mu bi wallati takhafuna nushuzahunna fa'izuhunna wahjuruhunna واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا matan da kuke tsoron nishuzinsu a damu ta'a na farko ku yi masu wa'azi, ku nuna masu rahamar Allah ga wanda ya yi ɗa'a, ku nuna masu azaban Allah ga wanda ya saba idan Allah ya taimake su sun gane sun gyara fabiha hawa ni'ima idan ta ci gaba ka kawarce mata to dama ita ta ƙawarce maka an gama da na biyu na uku alƙur'ani ya ce ku buge su amma annabi ya bayyana dukan sallallahu alaihi wasallam gairu mubarri ba dukan da za ka kumbura jiki ko ka zub da jini ba akwai duka zafinsa a zuciya ya fi zafinsa a gangan jiki misali matafiyi ne kai ka kwana bakwai ba ka a gida a ranar na takwas ka kira waya ka ce ga kanan zuwa kana jin wajen biyan na yamma za ka shigo gida ta wanke gida ta gyara ɗaki ta ci kwalliya taimaka abinci lafiyayye mai gida zai shigo tana jin sallamanka ta katto a guje tana oyoyo baban jin mai ashe da rabon saduwa tana zuwa za ta riƙe ka sai ka za hannu ka ɗan buge ta kika ba mu je ya za ta je a zuciyarta gara ka ɗauki dorina ka zane ta a ɗabi'a ta ya mace da kai mata wannan dukan to in ta kumbura ce sundum kamar nonon da aka ɗaure a leda ya kwana biyu ba a firij ba to kaka bar ta ta fashe daga ce salamatu zo nan kin ga dai kina kaza kina kaza kuma Allah ya hana na gaya miki ne wa'azi ki. wannan shi yasa ne maki haka amma in kin daina abu mai kama da wannan ba zai biyo baya ba daga nan sai ta yaƙe maka baki ta ce ai in Allah ya so ba a sakewa sai a duka a yi kamun gafiyan baido a rankaya Allah ya ba da sa'a wannan shi ne ƙa'idan musulunci amma kakkaki kyautata mata kyautatawa na sa ka mallaki zukatan bawa jubilatin nufusu ala hubbi man ahsana ilaiha sai dai in ta ƙi daɗi duk an ɗauki waɗancan matakai da Allah ta'ala ya bayani to sai manya daga iyayenka masu hankali da ilimi ita ma haka a zauna a dubi mai ke aukuwa a yi gyara a yi sulhu idan aka kai wannan mataki na hudu abubuwa ba su yi daidai ba to rabuwa ya fi alhairi wa iya tafaraka yuguni Allah kullum min fadalihi min sa'atihi idan abuwan ne ta kai gaci to Allah zai wadata kowa daga yalwan arzikinsa kai sai ya baka wadda ko da wasa ba ta san ta ga bacin hankalinka ita kuma in ba da haƙƙi ba ne ita ma sai Allah ya bata wanda ya cancanta in kuma tana yi don ta cutar da kai ne sai ta je ta auri ɗan kunama duk motsi ya halbe ta Allah shi ke yayi to akwai ruwayoyi da dama da suka yi magana a kan karatun suratul kahfi sai dai mu sani falalarta ka yi aiki da ita ne alhamdulillahi lazi an zalal kitaba ala abdihi wa lam ya ji allahu iwaja ƙayyimar liyun zira ba'asan shadidan milladin huwa yi ba shirar mu'uminin allazina ya amaluna salihati anna lahum ajiran Hassana. sai ka dubi ayat tsaban tauhidi take karantarwa zallarsa madara duk abin da ya shafi shinka shamfi da wasu abubuwa duk ka watsar da su to za ka samu falalan karatunta in ko ka ɗauka tabarruki e eh, alkur'ani yana da albarka yana da falala amma wanda ya aiki da shi yake samu saboda kana faɗin abin da baka aikatawa sai ya zama maka azaba ya ayyuhal ladzina amanu lima taquluna ma la taf'aluna kabura maqtan inda Allahi an taqulu ma la taf'alun wallahu a'lamu bismillah mal أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن آه، الرحيم على الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا بسم الله الرحمن الرحيم اطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن وأهدا جيا من يبياني akwai wani daga cikin waɗanda ba su yadda da Allah ba an masa wa'azi an kira shi zuwa ga imani amma ya nuna cewa ko lahiran ma shi ke da ita saboda haka su ne za su wala a lahira ba matsala wannan yana ɗaya daga cikin matsalan ɗan adam wanda ba mumini ba ko musulmin da bai fahimci addini ba in ya ga dukiya sai ya ɗauka wata karama ce Allah ya karama shi da ita in ya ga mulki sai ya ɗauka wata karama ce Allah ya karama shi da ita in an jarrabe shi da talauci sai ya ɗauka wani walakanci ne Allah ya walakantar da shi kalla innal insana la yatgha a ra'ahu stagna sai ya ji shi wata tsiya ce ko fa inna innal insana idza mabtalahu rabbuh wa amma al insanu idza mabtalahu rabbu, fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman أما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه rabbi ربي أهانا wannan mizanin mafiya yawan jama'a suke duban rayuwa suke auna al'umma a kai ba kuma haka ba ne za mu ƙara bayani nan gaba insha Allah Allah ya ce ittala al-ghaiba da yace yana da kyakkyawan sakamako gobe kiyama ga dukiya ga ‘ya'ya don haka zai bundun-bundun ya ci abin da yake so ya zauna inda yake so ya sa abin da yake so ga yaransa kariya to ya leƙa ne ilimin gaibi ya ga haka abin yake a lahira kana cewa wai matsalar duniya matsalar afirati ma suke cewa wai in ka yi kudi a duniya za ka yi kudi a duniya a lahira in ka ji daɗi a duniya za ka ji daɗi a lahira to ka leka gaibin Allah ne ka hango ɗaya kenan ƙulla ya alamu man fi samawati wal ardil gaiba illallah ba wanda ya san duk abin da ke sama da abin da ke ƙarƙashin ƙasa sai Allah to me yasa ka ce la'uti yanna malam wa walada ɗaya kenan amin haza inda rahmani ahada koko akwai wani alkawali ne tsakaninka da Allah mai rahama cewa zai baka dukiya a lahira ya baka yaya domin Allah baya tada alkawali bai saba alkawali kamar yadda mu ma aka hana mu tada alkawali da saba alkawali kun yi alkawali da Allah ne akan haka ba ɗaya kanwan biyu to me ya kai ka zuwa ga haka me ya sa kai wannan mai ya kai ka faɗin haka ba wani abu ba ne illa son zuciya da ta ka tutu ta haifar masa da kaficin da yake ganin ni'imar Allah da ayoyin Allah yake bin Allah da takawa don haka ga abin da Allah yake masa maddi kalla sanaktubu ma kulu wa namuddu lahu min al'azabi madda kalla wannan kalma tana na fayu kuma tana mada'u taubihi ne kuma tana kora abin da yake da'awa ne Allah ya ce kai ba haka abin yake ba ƙarya kake ba gaskiya ba ce kake faɗi ka ce gobe kiyama wai kana da ‘ya'ya kana da dukiya wa ya gaya maka yau ma layan malin wala banun illa man a tallaha da kalbin salim yau ma ya mar'umin akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi لكل مرئ يوم إذن شأني يبني بك سنك يا مابا الله يمس صاوة ليس الأمر كما تظن سبحانه وتعالى سنكتب ما يقول دعبن da yake faɗi za mu rubuta da sannu bai ma bawa azaba sai bawa ya tabbatar da ya cancanci a masa azaba akwai dai kiraman katibin da abin da ka aikata suna rubutawa ɗaya kenan sannan inda duk ka aiki ƙasar da ka aikin a wajen tana naɗewa إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحالها لها أكوي akwai na'urar na ɗan magana a wuyanmu kowane ɗan adam akwai shamid kaset wanda ke nade bayananka tun na rayuwarka komi da komi wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqi fa nukhrij lahu yawm alqiyamati kitaban yalqahu manshura kafa bi كفى بنفسك اليوم عليك hasiba. sa'an nan duk wannan bai a gama ba gaɓuɓɓan jikin ɗan adam za su yi shaida gare shi ko a kansa ba baki ne ya saba ƙarya ba al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa arjuluhum bima kanu yaksibun yawma idhi yuwaffihim Allahu daynahum al-haqq wa ya'lamuna anna annallaha huwal al mubini za a kulle makarecin bakin duk gabar da ta yi ba daidai ba a ce yi bayani hannu ya ce ni na ɗauka ni na kashe ni na mari ni na duka ido ya ce ni na gani har na ƙara ta aliki na comment a kanta hanci ya ce ni na sunsuna baki ya ce ai ni kis ɗin daga nan duk wata gaba taka da ta ba daidai ba sai ta bayani kenan ka ji tsoron Allah hatta jikinka yakan zama abokin gabanka in ka saba masa gangan jikinka an taƙan Allahu lazi an taƙa kulle shai domin zai ce ba tare za mu sha wuyan ba ba tare za a yi mana azaban ba lima shahidtum alaina dan me za ku yi mummunan shaida a kanmu Allah Ubangiji da ya ba komi ikon furci shi ya ba mu iko yau mu yi bayani to a lokacin ne bawan da ba shi da imani duk abin da ya aikata zai tsankolin ɗin shi ya zai kawo shi nan take a kwakwalwar shi yawma izin ya tazakkaru insanu ma sa'a duk abin da ya aikata ma qaddama wa ma akhara abin da ya aikata na tsiya da abin da ya ƙi yi na wajibi duk zai tuna daga nan ya fashe da kuka mali hazal kitab la yugadiru sagiratan wala kabiratan illa ahsaha ta'ala ya ce wa wajadu ma amilu hadira wala yazlimu rabbuka ahada wannan wani irin littafi ne da aka yi rubutun da bai kyala ƙyas ba sagira balantana manya-manya duk waɗannan matakai da aka ɗauka an yi ne kawai don a kafa maka hujja a kanka أما الله يعلم خائنة الأعين وما في الصدور وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور لا يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة سواء لديه من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستحسن بالليل وسارب بالنهار sannan lahu mu'aqibat jama'an musulmi idan wannan ita ce rayuwar da muke ciki a duk wani motsi da kwana da tashin mu ka saba ma Allah in kana da hankali shi yasa rasulullah sallallahu alaihi wa sallam qaddama lana an shafiya ya ce mana ittaqillaha haithu ma kunta haithu ma kunta domin wani bai saba ma Allah sai ya gaba a gane shi wani bai saba ma Allah sai ya bar garin su wani ma bai saba ma Allah sai ya bar kasan su wata ba ta saba ma Allah sai ta sa jaka ta tafi makaranta bodin take yi ko jami'a ko wani dai wata makarantar can to anan sai ta fetsare in ta dawo gida ita ce baiwa Allah أين الله dole ne mu kyautata aqidan muraƙaba a cikin zukatanmu duk inda muke Allahu ya rana wa ya'lamu halana subhanahu wa ta'ala sanaktubu ma yaqulu za mu rubuta duk abinda da yake faɗi na asha wa namuddu lahu min al'azabi madda za mu ƙara masa azaba ƙarawa wato za mu kawara mu faɗaɗa azabarsa domin ƙa'idar ita ce iya tsawon rayuwarka a duniya iya sakamakonka mumini iya tsawon rayuwarka a duniya iya mummunan sakamakonka kafiri shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluhu wa sharrun nasi man tala umruhu wa sa'a amaluhu idan Allah yana son ya kama anne kamun ƙarfi sai ya kyale shi ya tatsiya rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna Allah la yumli bi zalim hatta idza akhadhahu lam yuflithu sai ya karanci ayar da take cewa akazalika akhadhu rabbika idza akhadha alqura wa hiya zalima inna akhadhahu alimun shadid dan haka za ka yi ta tsiya kuma a baka yawan shekaru kana ta'addanci kana kafici ga lafiya ga komai to kada ka ji an jinkirta maka jinkirin alkhairi ne ma numli lahum liyazdadu ifma. don haka Allah subhanahu wa ta'ala ya ce irin tamdidin da za mu yi masa kenan na azaba Allah ya kare mu ونرث ما يقول وياتينا To ku dubi salo irin na alƙur'ani da mu'ujiza irin na alƙur'ani da tsari irin na alƙur'ani da fasaha da balaga har da zalaƙa can baya fa ya ce yanna malan wa walada Allah ya ce kai dolancin iri-iri ne wannan nashi ya hada hadda shashanci shi wai har yau bai sani ba ne Allah subhanahu wata'ala shine ya rusul arda wa man alaiha wa ilaina turjau? wa narisuhu dukiyar da ya faɗi yana da ita zai alfahari da ita gobe kiyama to mu za mu gaje za mu gaje ta duk abin da ka sani walillahi mirasu samawati wal za zaka tafi zaka bar shi ne haka ka zo ka ganshi ka bar ma Allah kayansa a gaya mashi in bai sani bane ya ce kuma ana da walada ‘ya'ya, to a gaya masa, wa ya farda, shi kadai zai zo mana gaban shi ba kowa bayan shi ba kowa damansa ba kowa hagunsa ba kowa sai aikinsa kuma kai ce bai aikata alkhairi ba bawa in ya rasu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya mayyit salat ahluhu wa maluhu wa amaluhu dangi mata ‘ya'ya ko mazanku mata da ‘ya'yanku da danginku ya yi da ƙanni da iyaye sai dukiya sai kuma aiki a san abin mamaki a abubuwan nan duka abin da ɗan adam ya fi so dukiya mun ga wanda ya saba da baban shi akan kuɗi mun ga wanda ya kai mahaifiyarsa ƙara akan kuɗi mahaifiyarsa na cikinsa ina gaya ma ya kai karanta akan kuɗi balantana mata ko miji balantana ɗa ko aboki wata hibbunan mala hubban jamma to ita take so mu barinka in ka mutu komin kuɗinka sai a ce a sayo alawayo ko ɗan funtuwa a sa rashe-rashe in ma ba a sa da kyau ba a ga jikinka da shi za a kai ka ran da ka mutu sai a kai ka da tufan da ba zai fi sha bakwai ba ai wancan lokacin ba fan bakwai ba ne fan bakwai ai gari ne ka gani ina manya-manyan motoci sai a ce da Allah ai magana da mai akori koran nan yau za ka zama ice ko bulo a ciki za a kai ka ba za a sa eh, motar liman a cikin motar ka ba ka san an liman da abin da ya shafi mutuwa sai an dangana da liman hatta katakon da za a sa mutum wai motar liman shi bai isa ya hau mota ba sai dai da kayan gawa imamu imamu gatan gawa imamu gatan gawa wallahi limamai ku tashi tsaye eh su yi sana'a kai mun fi shekaru aru aru a nan muna cewa ɗaliban ilimi malamai ku tashi ku yi sana'a saboda ka kama hanyar ilimi na addini to kai walakantacce ne kai almajiri ne mai nema a hannun wani wannan matsalan da muka samu kanmu kenan ba mu mutunta masu addini akasin magabata ba masu daraja a cikinsu kamar masu addini in ka karanta zarafin da ake kira lokacin da ake ce musulunci yake ainihin al'asar zahabi kayan malamai daban ne a daular musulunci akwai rawanin da ba wanda ya isa ya daura sai malami takriman wa ta'ziman wa taqdiran wa ihtirama amma daga lokacin da aka saki turban sai ana walakanta su sai munafunci <laughs> kaman da gaske kaman da gaske ba haka ake yi ba a a faɗi gaskiya ba mu ɗauki malamanmu komai ba sai wanda Allah ya sa masa imani kai dai ba shi in baban shi ya mutu ba ka zo kai sallah ba ya ta gaba da kai ce liman fa nan ubana ya mutu ko kafan shi kuma na aika albashin nawa muke musu eh amma duk wani hidiman addini su muke kira ko sun shirya ko ba su shirya ba sanda ka tafi gonanka shi sai ka ce ka zo ka daura masa wani sai ya ce a zo a daura aure sanda shi kuma wannan za shi kasuwa wani sai ya ce babana ya mutu ko mamata ta mutu ko matata ta mutu ya zo dole ya mata sallah ba za ka gane abin ba sai zan bai da wani lokaci nashi mai jin tausayi ne sai ya ga gora mai kyau sai ya samu masa kwama-kwama kamar curin hannun kato sai ku kai ma malam ko kai gidanka ana tuwon gora da miyan gora ne a'a ba ai ni ba na ce a kamun ba ne ina kishin malamai wallahi kuma in ka san sama da shekara ishirin ina wannan magana ni ka rike abinka ba na so yanda ka je gona haka zan je gona in kai wasa in wuce ka a kuyya <laughs> yawwa amma mu yi tunani wallahi in ma kun zage su suna barace-barace ku je ku tuhumi kanku ku je ku tuhumi kanku kun tsare su kun hana su sukuni shi ke karanta aljanna ya san irin matan da ya kamata a aura ko bai sani ba ya fi ka sani ya san irin tufan da ya kamata a sa ko bai sani ba ya fi ka sani dan shi ke maka bayanin tufafin aljanna sannan shi ke gaya maka ɗa'ami da sha'abin aljanna saboda haka duk wata hanya ta jin daɗi ya fi ka sani <laughs> shi yasa da suka gane cewa in kuka ga sun so mu haske sai ku ƙi basu sai ta fama da tsuma yana yafa ma gaban rigan jangoro ba dole ka bashi ba saboda yana canza riga sai ka ce malam ya wadata a ah, malam kai ma kana sa irin wannan wallahi an taba gaya mun haka kaji sai da na rantsi na ce wanda ka kawo ka aiko a ansa kuma ka a sake kawowa to ai walakanci ne to zakiye ninya to zakiye ninya a'a ni kan anan baki na bai haila yawa ban yadda da walakanci ba wallahi walau anna ahlal ilmi sanu husanahum walau annahum qad azzamuhu la azzama ka kiyaye mutuncinka wanda ya taba ka ka taba shi daidai da yanda ya taba ka ba wai dan kana so ka taba shi ba ka koya masa darasi allimhu darsan la yansaku abin da ya kamata kenan wa ya'tina farda zai zo mana sililin shi shi kadai subhanahu wa ta'ala ya ga ɗabi'an sunan واتخذوا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم حزبا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة waɗannan mutane da suka kafice ma Allah ba su yadda da addinin Allah ba ba su bi shiryan manzon Allah ba sallallahu alaihi wa wasallam Allah ya ce wattakhadhu min dunillahi aliha so muke abebenan bauta wanda suke kaskantattu ba ma ka misalta su da Allah mahalici walakantattu wali ya kunu lahum izza don su zama masu taimako da bunƙasa da buwaya su zama manya-manyan mutane na sha faɗi ana bauta ma wanda ake bautawa ne saboda ya isa a bauta masa isan kuma ba da baki ne ba don dukkan hukunai na dalilai na a bauta masa sun bayyana Allah da ya halici sama bigayar amadin ta raunaha ko sama kawai ka dubi halittanta masallacin nan bayan hukunnansa hudu da irin dutse da maramarai da rodi da siminti da karfe da karfi da aka hada mashi ka duba wai da ya so sama sai da aka sa wasu dima-diman kai ga sunan rodi bim-bim ga sunan na ciki da na ɓoye don wannan rufin ɗan rufin nan ya tsaya amma ka nuna mun matokaran da aka tokare sama ba ta faɗo ba mai hankali aiko nan sai ya sujjada lillahi rabbil alamin to duk wanda za ka bauta ka ce kana son ka samu izza kana so ka sami ɗaukaka kana so ka yi daraja shin me ya yi shi me ya halitta aruni ma za halakar lazina min duni Allah ya ƙalubalanci duk wani mai bauta a duniya ba Allah ba ya ce ku nuna mun waɗanda kuke bautawa me suka halitta wata ayat ta ce lam ya zuba zubaba daidai da karamin alhakin nan kuda wanda baka so ya sauka a abincin ka. duk kwaɗayinka baka fatan ka buɗe baki ya shiga ceto allolin naku ba su iya halittan kuda ba kai inda kuda zai kwace masu wani abu ba za su iya kwatowa ba wa yaslubuhum al-dhubabu la yankizuna min idan da ufa wal abin mamaki ne ka je kana bauta ma wani ba Allah ba abin mamaki ne me ye maka yau in Allah ya ɗauke ganinka ba zai iya dawo maka da shi ba ko ƙato ne balantana ice ba zai iya ba amma ka je kana mashi sujjada ka je kana roƙon shi lafiya ka je kana roƙon shi ya azurta ka ka je kana roƙon shi ya kare ka ka je kana roƙon shi ya baka nasara wa man nasaru illa min indillah ka saki hanyar nasara ka saki hanyar dacewa ba za ka taɓa cimma manufa ba za ka dawo da hasara yasa Allah ya ce wa takhazu min dunillahi aliha liyakunu lahum izza to walillahi al'izzatu wa lirasulihi wa lilmu'minin in neman izza kake ka nema a wajen Allah ba a wajen wani ba ka bi addinin Allah kai da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam zaka samu izza in ba haka ba kuma zaka kaskanta ka walakanta ka tozatta in baka tuba kuma ba sai gobe kiyama zaka ga tozaci da walakanci Allah ta'ala ya tsare mana imani. Na'am. Kalla sayakuruna bi ibadatihim wa Kalla Allah ya ce abinda kuke yi ba haka bane, abinda kuke faɗi ba daidai bane. Ku shiga taitayinku, waɗannan da kuke bautawa. mutum ne aljani ne rana wata mala'ika waliyi ƙudubi gausu kai ka ji sunan naki kawai ana ƙagowa ana nanawa ma’an anzalallahu biha min sultani fi bi ibadatihim Allah ya ce hakikatan. duk abin da kuka bautawa ba Allah ba gobe kiyama sai sun kafice ma bautan naku za su ce su ba san haka ba ba san haka ba ko da kuma da san su aka yi za ku yi tsineneniya shi yasa Allah ya yi mamaki wa man adallu mimman yad'u min dunillah man la yastajibu lahu ila yawmil qiyamah وهم عن دعائهم غافلون وإذا هشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين Allah ya ce ba batacce na ƙarshe, kamar wanda yake bautan wani ba Allah ba, in ka kira shi ba zai ansa ba, in ka ce ba ni ba zai ce zan baka ko zan hana ba ba zai amfanar da kai ba tun daga nan har tashin alkiyama bal kana roƙon shi bai ma san kana roƙon shi ba dan ka ta sai ice kana cewa ba ni lafiya ya sani shafashin da kake yi shine ya amfanar da shi in ba din haka ba da tuni ga ya gama da shi amma kullun kana shafe shi da mai kana liliya shi shi yasa kaga ya daɗe ka je ka tasa kabari a gaba ka ce ya baka lafiya mai kabari na ji da kanshi in ya gamu da alkhairi ya aikata alkhairi alhamdulillah ya gamu da alkhairi in kuma ya yi akasin haka akasin haka ne subhanahu wa ta'ala ya ce kamar da duk aka tashi al'umma yau mai ya komun nasu lirabbil alamin kanu lahum ada'a duk wanda ake bautawa da wanda yake bauta ma wani ba Allah ba za su zama abokan gaba tsakaninsu wanda kake cewa zai kai ka aljanna shi za ka duba ka so matsi ne mashi ce kun ɓad da mu ce tsinannu ku ne kuka kamba mamu a to da baka je ka faɗi gaban shi ba ya ce shi Allah ka je ka faɗi ka yi birgima wanda ma hatta Allah bai ce kai masa birgima ba ka yi birgima a gaban kato sai ce shine ne Allahnka haka za su kafice bautan da ake yi masu wa ya kununa alaihim didda za su zan abokan gabansu a lokacin kishiyoyinsu su ce ku kuka samu muka yi bauta su ce tsinannu mu ba mu ce maku ba shaidan ma shugabansu gaba ɗaya zai ce wani dalili na bayyana muku wani hujja na baku saboda haka ni ba ni da wani dalilin da za ku yi zange ni a kai Allah ya gaya muku gaskiya ya saukar da Qur'ani ya aiko muku da manzo ni ne na baku wa na aiko muku da shi kiran ku kawai nayi kuka bi ni in to fala lumuni wa lumu anfusakum ka ku zange ni kowa ya je ya zangi kanshi kaji shedan kenan Allah ya kare mu alam tara alam tara anna arsalna ash-shayatin 'ala al-kafirin ta'uzuhum alam tara ya rasulana sallallahu alaihi wa sallam wa kullu man amana bihi baka ganin anna arsalna shayatin yadda muka turo shaydanu alal kafirin zuwa ga kafirai ta uzuhum azza tana zuga su zugawa tana angaza su angazawa shaydanu anan ya jama'an musulmi subhanahu wata'ala yana nuna haqa'iq duk abinda Allah ya ce to ya fi ma abin da ka gani tabbata don idanka yana iya nuna maka akasi kuma akan yi haka malam da Allah ga ada can yana zuwa in ya zo ka ce mashi kaza sai ya zo sai ka ga mudi ne kawai dai tahiyar ne ta yi kama da sittiran shi yasa ma a cikin ma'anar lagawul yamin cikin fassarar da aka bashi dan Abbas yana cewa ka hango abu kaman shi ne sai ya bayyana maka daga baya ba shi bane kaman ai a salati ne gari na washewa kuna tsaye da abokinka sai ka hango wani na zuwa ce kai menene Ahmad zai zo da safen nan yayi sai abokinka ya ce a kai duba dai ba Ahmad bane ce a haba wallahi Ahmad gashi nan da kuben shi ma da doguwar rigarsa da kazan shi dubi tafiyan mana wallahi tallahi Ahmad ne sai kai ba fa Ahmad bane yana matsowa yana matsowa sai kaga tanko ne kaga idan ka ya nuna maka abin da ba shine ba to ai rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ba yana ganin shedan sanda yake badda kafirai bane ni ma ina gani ne a yanzu da mu ake magana amma tunda Allah ya faɗi wannan to ya fi abin da mu muka gani da idan mu ma tabbataccen abu ne Allah yana aiko shaidanu ga kafirai su zuga su zuga to limaza kafirai ba muminai ba hmm? an gane nufi na a'a ba barin yi bayani Kullum mugu yana son ya ɓadda nagari ne lalatacce ko dama nashi ne an fahimta an so ma fahimta dai ko mugu ne ya zo anguwa gungunan gida yake shiga ko lafiyayye an gane mugu mugu in ya zo anguwa ɓarawo to Allah ya raba mu da shi in ya zo gungunan gida yake shiga ko lafiyayye an gane ko gida ne cibiri-cibiri in ka shiga tsakar gidan za ka ga titi kuma kana ciki za a hango ka irin wannan gidan za ka ga ba kyaure ma <laughs> ko kyaure babu amma gidan da aka ɗaukaka shi aka gyara shi aka fence shi aka sa masa kayan kwalliya bene tukuna ko kai za ka zo baka ɗaki ne ƙara aure to nan mugu ke son shiga nan mugu ke son shiga a kulle a doɗe a komi a sa babu waya amma sai ya shigo to mumini Shi ne ke cike da ni'iman imani kafiri busashe ne shi kullum saɓan Allah ne sana'ansa to amma aka ce kuma shaidan ya je yana zuga su ba fa ya kyale muminan ne? mun san alwashi da alkawali da ya ma Allah daban-daban daban-daban daban sai ya hallaka ya'yan Adam illa ibadaka minhumul mukhlasina ko kuma ya ce zai zo ta gaba ta baya ta dama ta hagu wala ta tajidu aksaruhum shakirina to nan kuma sai aka ce kafiran zai je wajen su limaza bayan su kafirai ne eh akwai babban dalili saboda in ba yayi shedana ga kafiri ba ayoyin da ke kewaye da kafiri wanda suke nuna masa Allah ɗaya ne, to ba zai je ko ina ba zai imani. Kullu mauludun yuladu alal fitra duk wanda Allah ya halicce shi ya zo duniya yana kan sunna ne, fitratullahi lati fatara nasu alaiha. Saboda haka da za ka bar ɗan adam yadda Allah ya halicce shi, ba abin da zai yi sai imani da Allah domin sama tana nuna masa Allah ɗaya ne ƙasa tana nuna masa Allah ɗaya ne rana tana nuna masa Allah ɗaya ne wata teku dutse itatuwa shuke-shuke dabbobi tsuntsaye a shi ƙashin kansa idan ya dubi kansa zai san akwai Allah ɗaya da ya yi shi wa fi afala to an aka kyale mutum ɗan adam fitira wanda Allah ya halice shi a kai zai sa ya yi imani don haka shaidan sai ya je gun kafiri ya doda wannan kafafen ya hana shi imani kuma a dubi ayat ya ce ashayatin bai ce ashaitanu ba inna arsalna shayatina bai ce inna arsalna shaitana ba sabida ne. na ɗaya dai duk taƙadarin aljani shaidan ne sannan ana samun shaidan a mutane shayatinul insi wal jin shaitana ma'anata bijire ma dokokin Allah ta waye ga shiryan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine shaytana wanda duk ya bijire ma dokokin Allah yayi tawaye ga addinin Allah ya zama shaytani wani irin shaytani ne wannan wato wani irin mai sabo ne wannan an gane ai liza rabbuna jalla jalaluhu yake cewa alam tara anna arsalna na alal kafirin ta'uzuhum azza fala ta'jal alaihim fala ta'jal alaihim إنما نعد لهم عدا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا آه سوكا في غي هاتشك baki suke. ka ce kai na Allah ne ka ce ana an san ka to zazzago mana azaba اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا هجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم duk sun faɗi shi ne Allah ya ce sa'ala sa'ilun bi azabin waƙi lilkafiri na laisa lahu dafi wani gaggawa kake yi makamashin wuta Allah ya ce wani gaggawa kake yi makamashin wuta abu ba makawa tabbas hakikatan jazamu biyan jakin kutum an gane ai subhanahu wa ta'ala ya ce fala ta'ajjal alaihim kada kai wani gaggawa cewa za a kawo muku azaba ko yanzu ko an jima akwai hikima ilahiya ciki cikin annan wasu na musulunta an yi yaƙin uhudu musulmi sun yi baƙin ciki da ba a kashe Khalid bin Walid ba yana cikin abin da suka damu sai ga Khalid bin Walid ya zama Saifullahi al-Maslul saboda haka falata ajal alaihim Allah na da hikima a cikin al'amarinsa yau mutum yana iya zama cikakken maƙiyi gobe ya zama tataccen masoyi inna quluba bani adam baina usbu'aini min asabi'ir rahmani yuqallibuha kaifa yasha' manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace zakatan bayi yana tsakanin yatsu biyu na Allah mai rahama yana juya ta yadda ya so wani ya wayi gari mumini kafin yamma ya zama kafiri Allah ka kare mu wani ya marece ba imani kafin safe ya cika tsum da imani Allah ka tabbatar da namu saboda haka Allah yana da hikima a komai shi yasa mumini baya fushi da ƙaddara domin alkhairi na iya zuwa maka da sufan sharri sharri kuma na iya tinkaranka da sufan alkhairi asa an takrahu shay'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu shay'a wa huwa sharrun lakum aina al wallahu ya alamu wa an la ta'lamun ku mai da al'amuranku zuwa ga Allah ku dogara ga Allah ku bi umarnin Allah kun gama naku kun gama naku fala ajal alaihim innama na'uddu lahum adda Allahu akbar ai kaga Allah sai ya ce kyale su muna kirgara ne kunsu ne da watanninsu da shekarunsu har da awoyin da za su yi a duniya da sakon ɗinsu da numfashinsu wanda numfashinka tun daga ka haka koma ga Allah ƙidanyayyu ne malam duk abin da ake ƙin gashi zai ƙare ƙa'ida kenan shi ya sa ni'ima Allah ba ta ƙirguwa wa in ta'uddu ni'matallahi la husuha shi ya sa yasa yace ma yan yanfadu wa ma ba baq bai karewa don haka bai lissafuwa to kyale shi wala ta tahsabanna Allah gafilan amma ya amalu zalimun nu nu'akhiruhum li yawmin tashkhasu fihi al a zalumi mushriki ta kadarin kafiri ta'ala yace kada kai zatan na gafala ne ban san yanayin da halin da yake ciki ba jinkirta musu muke yi zuwa ranan ƙin dillanci zuwa ranan da ido zai rena fata Allahu akbar innahum yakiduna kaida wa akidu kaida famahilil kafirina amhilhum ruwaida Allah ya ce kafirai nan na makici iri-iri su kwana a su tashi akai duk sanda suka kullo sai mu mulmula mu maida a kansu alaihim da'iratus sau ce dan kyale su zuwa zarafi dan lokaci kaɗan ka ga yadda za mu yi da su me yasa ma aka jinkirta masu wata aya ta ce innama numli lahum liyazdadu isma muna jinkiri gare su ne don su ƙara zunubi a kan laifinsu in aka kama su a yi masu kamun da za su wa. za su yaba wa aya zaƙi yaushe. Yawma na shurula mutaƙina ilar rahmani wafda. Yawma na shurula mutaƙina ilar rahmani wafda. اللهم اجعلنا من زمعة المتقين يوم نهشر المتقين أين اندزام تاسد ما سصور الله ilar rahamani a kai su ga Allah mai rahama mai jin kai wafda jama'a jama'a cikin jin daɗi kwanciyar hankali karsashi a nashiwa da nishaɗi tun daga tashin za a tantance wamtazul yawma ma’ayyuhal mujrimun za a ware mugu da muguwa da nagari da wadda take ta gari su waɗanda suka bi Allah da taƙawa kamar yadda wani hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake bayani sai a ka musu taguwan da baka taɓa ganin abu mai kyau kamar ta ba su hau shimfiɗan na zinari linzamin na zabar jadu saraki kenan manyan gari manyan ƙasa Allah ka sa muna cikinsu mutuna ayoyin baya kun san shi alƙur'ani haɗa yake yasduku ba'dahu ba'dahu baya mun yi bayani kafirai suna cewa ayyul fariqaini khair khair maza maqama wa ahsanu nadiya to shikenan yanzu ne din za a yi mana bayanin su a lahira eh ga abinda suke faɗi an zo fariqul awwal humul mu'minun اللهم جعلنا منهم ga su yau mai na hashirin muttaqina ila rahmani wafda bakin Allah wufudin rahman wufudin rahman wufudin rahman to bakin mai rahama za su rasa ci za su rasa sha za su rasa masauki la haza wala zaka komi an tattala wufudin rahmani ne tuyufullah to haka za a kawo su cikin karamci da ɗaukaka da mutunci Allahu akbar to su kuma ɗayan fa wa nasuqul mujrimina hmm? ila to a kyale su mu in Allah ya so wufudin rahmani ne mun tafi abin mu Allah ka amintar da mu ka raba mu da fitina ka tabbatar da mu a kan daidai ka anshi ayyukanmu ka sanya gobenmu tafi yau din mu kyau har mu gamu da rahamarka wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika eh,